baka yi ma alwalan ba ga talaucin tsiya su tafi baka cikin list waɗanda lokaci mutum kiyaye shi kuma ranar juma'a kakka kuskura limai hau mimbar kana waje don mala'ikun suna kofofi limamu ina dauka mimbar shi su sauka su masu ji akwai sunayen da ake dauka wani ya shigo wani ya shigo manzana sallallahu bai gaya mana wannan sunan mi da shi shi ya ce mu zo kafin a fara hutuba don ana fara hutuba su ma za su daina rubutu to amma wannan sunan da wane ya shigo wane ya shigo wane ya shigo har a hau mimbar za a hau da shi sama me za a yi da shi ba gaya mana ba to amma mafi yawan mu a daidaita sahu mafi yawa muna fama da masu sai da goba a karshen sahu ana ta fama wani mashe an ta da kama zai zo to waɗannan ya kamata mu kiyaye waɗannan lokacin to wannan hadisin zai albani inganta shi na nemi magabatansa ban samu ba to amma ya ci hadisi hassan da bi shawahid na fata an gane to farko dai ina bukata torad nan shi ana nufi kuma a ana kai wuni ana yi rana ana kai ayyuka amma kuma saci ana tara aiki saci baki daya a kai zai iya yiwa sai ba ku dan kofa kadan zai yiwu ana kai aiki wuni amma litinin kuma na saci kenan sha tattara aiki saci a kai me dalili na manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce azhar zuwa azhar ana yafe mutum laifinsa da alwalan da zaka yi da ibadan da kai wanda yake kiyaye sallah kenan daga lasar zuwa magrib ana yafe kurakura a ciki daga magrib zuwa isha ana yafewa daga magrib zuwa suba ana yafewa wanda ka gani shi manzo Allah ya wasafa shi kamar dan mana na kofan dakinka kullun zaka fita shi kai wanka amma wanda bai hana ba wanda ya zo juma'a da wuri ya yi wanka ya zo ya yi ya saurara hutuba an gama yi sallah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yafi masa juma'a zuwa juma'a mai zuwa sha kara masa kwana uku kuma asabar lahadi itinan kaga wannan yafiyan bai ci karo da yafiyan bainar salatin hamsa salawat kuna gane karatun kuwa tunda ba su ci karo ba tafiya aiki bayan lasar da asuba na wuni ne hadda ayyukan sati shi ma bai ci karo da na wunin ba kuna ganin wannan karatun da muke fara na ba kwa tare da ni a wani mai mai tamunci ba fulata ne mai na ce cewa kai malam daga muryanka hadisin da yake magana cewa mutum da yake alwala tsakanin kowace sallah ana kamar yanayin yin wanka da korama ana kankare masa zunubi alwalar ka ce alwalar kawai ka ce sallah yawwa ana kankare masa laifukansa a tsakani mm. ga kuma hadisi ya zo na ranar juma'a mutumin da izo masallaci da wuri ya zauna ya saurari hudu ba aka idan da sallah za a yafe masa abin da yi a wannan satin da kuma mm. kwana uku wannan bai hana samuwar wancan ba kun gane ko irin hada wanda nake son yi muna da tabbas cewa aikin wuni na yau duk aikin da muka yi yau an ya sa a cikin salihin mutane an hau da shi al'asar me yasa aka ce litinin kuma za a hau da shi ashe hau da shi a wuni baya cin karo a hada shi a hau da shi a sati yamma kuna gane wannan karatun kuwa a hau da aiki a sati baki da a jumlace bai ci karo da hau da shi a wuni ba saboda waɗannan mala'ikun su aikin wuni suka tafi wanda aka ce su zo su yi yau lalaba su ne gobe ba to wanda za su hada akin baki daya su kai saci shi kuma daban ne shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji sai ya tabbata ma ya ce yawmun tu'radu yawmul itinin inna ma a'malu ibadi tu'radu yawmul itinin ayyukan bayi Allah wannan lokaci ake kai ma shi ana so ina so kafin a kai wannan aikin idace ina azumi Allah ya sa kuna gane karatu ma'ana ba na so a hau da aiki na litinin a tadda ni ba na cikin wani aiki na gari don haka litinin da za kai aiki na a tadda ni na azumi aiki na menene aiki saci kenan to wanda shi ke nuna cewa inda yari aiki na saci ana kokari ban da ibada ana so a tadda kai kana azumi domin a hau da ayyukan a tadda kai kana cikin aikin kirki ina ma kuma kake so aikin wuni ka rasa sallah asuba ka rasa sallah la'asar malaiku su hau da aiki babu a cikin sallah na ba kuna gane wannan karatu sako ne wannan allah ya samu gane ci gaba malam ba wannan ban hana ba ban hana ba ko ya je bincike sati mai zuwa a duba ingancin hadisin tunda akwai jahala ku koma muslim za ku samu isnadin waɗannan hadisai daban-daban kuma in kun koma can kuma buhari za ku samu hadisai da sunan shin wannan ziyadan ya tabbata ya taba da alhamdu na ba kuna gane wannan karatun An lai samu dace na باب في صوم العشر قال حدثنا مصدق قال حدثنا ابو عوان عن الحر بن الصباح عن بنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس abada kuna قاني karatun أنا قايا mana ne yanda muke ratibi mutum da yake da nusuwa ba irin dai mutanen da har yanzu sallah ba su nusu ba ina sallan farla mu ba nusuwa ana salama alaikum shedo kiwaya ina ta yi shekarun da yake wayan bai manta ba amma yanzu ana salama alaikum dan baqiyatu saliha shine zikri subhanallah subhanallah shi subhanallah fa kowane kwaye daya yafewa ne lada ne bi fakir miskina za matura ba wanda ba shi da dukiya an haife babansa hayan gida kakansa gidan haya ba shi da abun yi ga abin da zai shigar shi a janna shine subhanallah don fukara majina madina suka zo suka gaya manzala cewa zahaba ahlu dusur ujur an tafi da lada masu dukiya suna sallah da mu ai yanzu akwai masu dukiya tare da mu komai talaucin ka ka zo yi sallah su masu yi sallah ai baka fi su ba mun yi azumi sun yi azumi na fatan gane mun yi azumi sun yi azumi shi sahabai suka ce duk abin da muke yi suna yi abu ɗaya ne ba ma iya yi suna ba da zakka amma ba ma iya ba da zakka suna ba da zakka amma ba ma iya ba da zakka mu eh, kana talaucin tsiya baka da kubu sallah jikar kake yi ga alu dusur kana sallah kana daidai ta sahu da su kana azumi suna yi kuma sun waye gari suna ba da fudur a cikin dukiyarsu kai baka da kubu kukan da sabis ka kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo ya ce ta nuna maku wani abu in kun yi shi za ku kama masu dukiya farko ku yi subhanallah sadaka ne walhamdulillah sadaka ne wala ilaha illallah sadaka ne allahu akbar sadaka ne biyan bukata da iyalin kadire sadaka ne she fakire sun sa jambaki kuma sun samu aiki sun zo sun ta yi she masu kudi sun ji in ce mu ma muna ciki suka je suka yi da suka je suka yi shikenan she fakire suka je wajen manzala ce da abin da muke masu kudi suna yi <laughs> manzalacin a nan zalika fardullah ce man yasha da masu kudi mu sun san me Allah ya ba su su yi koko da mu a sahu su yi koko da mu azma alhamis litinin kuma su ba da zaka fakiri ba shi da shi ije e, e umra kana na tun da Allah ya ce ka ko ungogo shi ba baka kudin mota baka iya zuwa ba ije e umra ije haji Allah ya ce me zalika fardullah ya ce man yasha akwai hadisin karyar da a ce wai masu kudi za su lallafe ni shiga janna ka sai za shiga wallahi kana zaune kana ce wallahi tallahi shi ka za su yi a tsaye to ga qur'an ne ce zalika fardullah ya ce man yasha amma mai kudi ya zama rurucin tsiya ka gan futsansa kullum shi ka ce shanu babu rahama ina za ka tafi ka zama mai rahama ka zama mai tosai dukkan da kake bayarwa tashin kiyama zaka yi mamaki wanda ya ba da naira daya za ta gina shi ne zama kamar gibal uhud wannan shi ne dukiya amfani dukiya shi ne sahabai suka ce ya rasulallah kuma mun ji abin da ka faɗa amma mu ci sabi da iyalinsa kuma yana da lada shi manzo Allah ya ce da ya je wajen karuwa ya saddaita Allah kiyaye akwai laifi ko babu a to kuma iyalinka ka sadda iyalinka ne baka lada ashe da ku da iyalanku ligiman da kuke yi a waye gir kowa ya kumbura ashe abin da kuke dare ma kuna lada da kuna da hankali to amma na ce mutane suke scan da su ya laita an gaggaya mata da maza da suke ligima scanin su babu ajini da ya ka ajini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da muke ciki to kun gane wannan to binciken da za ku yi ku bincike wannan dargaji sai da albani ya inganta shi da cewa yana da wani shahid a cikin hadisin usama da kuma ga maula alkudama ba'ifi ne majhul ne da maula abin da ya shafi usama shi ma ba'ifi ne na ba ta kun gane wannan to allah ya samu dace ilan da abu da ya kawace kara abu da kaza kala hisham bistawa'i an yaya an umar bin abi hakam shekara ziyara ce walam yuzkar alhamis kagin ilan da ya kawo ya shiru ba su ambaci litinin ba ya alhamis ba to allah ya samu samu damar yin azumin duka allah ya samu dace na shi mai ce ce a dasana musaddad akhbarana abu awana an hur ibn sabba an hudaina an hunaida ibn khalid an imra'atin an ba da zauji bi sallah, wata mace ta ruwaito wajen shashi daga cikin shashin mata manzan Allah sallallahu alaihi qalat kana rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an dhulhijja manzon manzan yana yin azumi duka daga ganin wata babban sallah ha zuwa rana arfa azumin sa yake yi kulki wannan shine dalilin da kuna ganin suke azumin tisa daban da tasu'a ya ce tisa kwanaki tara ne da ya ce taso yana nufi ranar arfa kawai amma ya ce tis'u ma'anan daga ranar farkon da na biyu zuwa har tara amma da ya ce taso a ah, to ba ruwanka da tara na tara ne kawai ake bukata shi ya ce daya daga cikin mata manzana suka fara sun ce haka manzana yake yi amma watan zulhijja wa yau ma ashura da ranar ashura wa salasa ayyamin kulli shahr salasa ayyam kulli shar zaka iya litinin alhamis litinin ka gama ko ka samu a cikin kwanakin ka yi su uku shi kowane azumi daya ya rike maka kwana goma kowane azumi daya rike kwana goma in ka yi su uku a wata to ka gama kana da lada kamar ka yi azumi wata daya baki da to in ka fara daga shawal zulqida zulhijja kowane wata ka yi kwana uku to za ka waye gari shekarar baki da azumi kayi amma wani na nan na taba gano wani fakiri maula mai ke yi amma azumi arafa ma bai yi ba abin da zai ci ranar bashi da shi amma ya kasa yin azumi arafa akwai tomata kuruwan da ya kai wannan ga talauci ga rashin tsari da ka azumi ma ya fi maka allah ya samu dace ta ya ce wa min kulli shahar awwal isnain min ash-shahr zaka fara da cinan wannan fada ne karin bayani ne wal hamis da azmin al khamis wannan isnad sahihi ne amina nufi hadisi abu ya kawo shi a dunkule shine kowane kowane wata da kai azumi kwana uku to da iyayenmu suka yi ranar farko in wata ya saya waye gashi su dauki azumi sha daya shi da azumi ishirin da daya su yi azumi da ciyawa haka suke so amma duk ji san ranar farko da sha ɗaya da sha ashirin da ɗaya ba su inganta ba to amma da suna yi ne domin su samu uku a cikin wannan wata shi suka ga abubuwan da mu suke yi a daina zagin su a daina rena su a masa addu'a iya abin da ya zo masu kenan wala iya abin da ya zo masu kuma suna rikewa yanzu kun haddace bulugu maram da da da da duk littattafai an haddace an san ajisin amma aiki ya gagara da mutum kuma kawai zai karanta amma ka ga ibadansa ya bambanta shine mai walha shine azumi alhamis shine azumi litinin shine mai zumunci shine mai kyautan amma ɗaya daga cikin ku ya tashi ya haddace kakaf ga wani qur'ani na da katu aswaki nan yi wazi a yi kabbara mai tashi daidai shafi da wutar daki baya yi ya fara bacin sha an tashe shi da asuba to shi karatu fa ba wai nadi wanda da wani kwargiri Allah ya ce ina matu tuki zauna ma kuntum ta manu wannan ka'ida ce karatun ka duk koyin da ka yi za a saka mani abin da ka aikata Allah ya samu dace shi ya ce mai قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا العامش عن ابي صالح ومجاهد ومسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من ايام العمل الصالح فيه فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء wannan yana nuna matsayin da Allah ya ba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa me yabo yana yabo manzo Allah sallallahu alaihi mu ne karshen al'umma mu ne farko wanda zan fara shiga janna amma al'umman da suke da kai sun sa abin da suke yi sun damu cewa suna da nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi duk da an je lahira za a dauko tun annabi adam zuwa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umman su za a ba su rabi in aljanna sauran yan wuta ne tun annabi adam zuwa har annabi isa rabin jama'an su za shiga aljanna to annan muhammad sallallahu al'ummansa su ne sauran 'yan ajanna kuna gane karatun saboda ka jabinmu da yawa za shiga ajanna jabinmu da yawa yi kwashe-kwashen amina da tauhidi shi ne manzana yake ce man kana fi kalbi miska zarti mina khair dahala janna ba wai aiki ban da yawa kana da tauhidi shi saka ke gan alis suna suna tarkiza kan tauhidi kai kwashe-kwashe za ma ka ka wuta ka dan yi zinan ka yi kiryan ka yi nifakan amma daga baya dai za a fito da kai a shiga da kai janna to rabin yan ajanna al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kar ka zama na fiha don na fiha babu imani in ka ga al'umma manzan Allah wanda na fiha to dama kafiri ne amma musulmi ne ya yi sallansa amma ya sata agwagin mutane ya ci kaji mutane ya yi zina ya je sabon gari ya yi kare ya yi kwashe-kwashen to za ma ka shiga dan a cikin wutan amma daga baya tauhidi zai fito da shi sai kake gani ahli suna suna tarkiza akan tauhidi don kama mutum tauhidi ka gama da shi ka yi shuka duk buge bugensa sa karshe za a ce ta an yafe ma amma shirka shine umul khaba'is shi zan qur'ani ke tabbaka ce ike cewa inna allaha la fura an shiraka bihi wa fura ma duna zalika liman yasha sha kuma wannan dora Hama ne wanda Allah ya kauna manzo Allah sallallahu zai ma al'ummansa. sa ne karshe fa to waɗannan ayyukan da ake faɗa mana wannan ayyuka ne wanda Allah ya kisa mu kama annabawan da suka wuce domin annabi nuhu dawansa kawai shekara dubu daya ba shekara hamsin da'awa ka yi mangana ba fada haihuwansa ba ba fada yadda kowa a'a da'awa dubu daya ba hamsin mu kuma yanzu yadda ka san kajin gonan mutum kai hamsin shi ya fara hawan gini hawan sukar gan ya dan lalace tafiya zai yi shekara hamsin ma da yake kai na anabi anabi dawud wani baya kai shekara hamsin za a gan hawan gini da hawan sukar da bugun zuciya ya gama lalacewa saboda mi duk saboda shekarunmu manzan ya ce wanda ya wuce 60 sallallahu alaihi ikimsa ana kunyansa 60 an gama an gya masa rai komai zai iya faruwa bayan da to shi manzan Allah ya ba mu wasu ayyuka wanda za mu kama wadancan duba su yake cewa dasana Uthman ibn Abi Shayba akhbarana Waqi akhbarana Amash an Abi Salih wa Mujahid Abi Salih da Mujahid ka ruwaito wa Muslim al-Batin dukkan wadannan guda uku suka rubuta wajen Sa'id bin Jubair Sa'id bin Jubair mafi yawa tafsirin da aka ruwaito na tafsir ibn Abbas yana da nasibin sa ciki za a gani tafsira na tafsir ibn Abbas mafi yawa ba su inganta ba a jisai ne ba su inganta ba to yake cewa kala kara rasu sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al'amal salih fiha ahabu Allah min hazi ayyam yace ba ayyuka kaga ma na kira ne min ayyami na kira ne na kira aka yi idafa kan na kira to umuman ya yawa kamar yadda Allah ya eh, manzo Allah ya ce ayyuma ihabi iza dubiga fakar tahura kowane fata in an jema shi ta ai fata in an ma fata ayyuma ihabi fata fata aka masa aka jema shi ta ko aiki abin da kuka gani ma da shi suka ke gan yara suke sa bal da aka fito da shi kasan arna ba ma cin komai wai yanka can takrimi an kawo maka kasa ka kasan wani irin fata ne to amma muna dogara ne na kiran da ya zo umuman ayyuma ihabi iza dubiga fakar tahura nakira nakakar ayyuma nakira ihabi nakira aka idafa aka kawo shirci aka kawo jawabi shirci shi sa duk abin da fata ya zo an yi takrimi mace ta yi jaka tana kwalle da shi lalata fata a laidai neman to amma ka ce ihabi na shi a yi shuru baka da wani abin zaka ce na kuna gane wannan shi sa ba a bincike to anan kuma ya ce ma min ayyamin ba wani ranaku duka ranaku ranakun manan sun fi wunin ramadana dare ramadana ya fi shi karshen ramadana wunin ramadana na karshe bai kai wannan ranan ba dare ne ya fi wannan shi sa aka yi don a kore duk shakka mamin ayyamin al'amar salihu fiha habu ilallah ya fi soyuwa wurin Allah kamar ranaku kwanakin goman farko kuna gane karatun dararen da yake karshen ramadan dararen da sun fi dararen goman farko amma wunin sun fi wunin karshen ramadana kuna gane ta karatun kuwa ta shi ce al'amar salafiya ahabu ilallah min hazi ayyam shine mai Al'ash goma farko she sahabai za su yi tambaya kalu ya rasulallah wala jihar fi sabila jihar shi ne karshe ka tafi a kashe ka ga ga kai kara wala jihar fi sabila <laughs> ka duba wannan abu? shi ka sallama ma Allah jihar ka je amma wanda ya yi wannan aiki a cikin ranakun ya fi wanda ya tafi jihadi ka san wanda zar ka farla yi ce mai don wani na nan tun da aka haife shi ike fama da mura ina zai tafi jihadi to wannan aika she kama mai tafiya jihadi don Allah ne kadar masa shi ne ce wala jihar fi sabi wala jihar kal ila rajul shi manzo Allah toje shi mutum kharaji nafsihi ya fita an ce ga abokan gaba sun zo ya fita da rensa da dukiyansa falam ya ji zalika bishai da ya tafi an kwace dukiyan kuma an kashe shi shine yake daidai lada da wanda ake kirki a cikin ranar kwanakin goma kuna gane wannan jumlan kuwa mutum ya fito da rainsa da dukiyansa da abokanin gaba sun tare shi sun kwace dukiya sun kashe shi shi ke daidai wanda ya aikin kirki a cikin kwanaki goma wannan kwanakin an ba mu ne don mu kama al'umman da suka wuce ma ba bun bakin ciki ranakun zai zai kare wasu ma ba su sani ba wannan shine tashi hankali wani na nan shi dai sallah za a yi sallah shi watanda watanda mai yana yi ne domin hana yaransa zuwa kansu leka wurin gida watanda su guda arba'in su haɗu a kan wani dan shanu eh, babu ne damen shi dan yaransa miya kafin karfe bakwai an yi abinci shi na abin da ke damsa amma bai san cewa abin da ake sai yankan da ake yi da azumin da ake yi ba a cikin ka'idansa wannan hadisin buhari ya rawaito shi tirmizi ya rawaito shi wannan hadisi yana da girma jama'a kuma ya wuce wannan ranakun ya wuce kafin zuwa haji kuma shi wane da wane cikin mana ko wanda wanda su kai a cikin wanda ba su kai ba saboda rayan ba annun mu yake ba akwai almajirin mu nan da ya je gama digirin sa soja ne nan sacin da ya wuce soja ne ya ga ya ce mala na gama magister na gama kuma ina soja nan shi je duba mahaifiyansa ina gaban mota ina tafiya direba ya ce da ya ga ya miƙe shi ya ce a saya tun da aka saya shi kenan ba rai ya tafi ba wani abun da ya taba cewa wani nan ne iki damuna nan ne iki damuna da dare soja ne babba ina gaba mota an gan ya mike shi kenan duk ya gama wannan karatun da kuke nema kaza digiri daya digiri biyu digiri uku biyu an gama amma yana cikin mota ya je ziyarar mahaifiyansa kenan da dire ba ma fargaba ya yi sau nawa ne wannan duba malam malam malam alasan sayid wallahi ga malam fakishi na zaune shi sa da man fakishi san bashi da nusuwa na da na zai rikice shi da shi suke ta waya ina buga masa waya shi ina buga masa ina buga masa waya ina buga masa har ya jo dob da zai tafi asibitin suka yanke kuma ba labarin zai zo masa shan ya mutu waya suke ma juna yadda zai kama mutar yi kaza yi kaza ni bai ban san me ake yi mu ba da aka bugo mu ya mutu na ce daga ina dan na sai ya tafi sojiya daga nan aka ce yanzu ne iso ya kuma sai ke gaya shi ne malam pakistan ya bugu ya ce ga abin da ya wanmu ne kafin mu je ya tafi ke na ba abin da za a yi mu duka mun hadu muka birne shi kuma kowa nasa haka zai zo ka yi kukan kar ka yi kukan ka yadda ko ka yadda shi ya tafi ke kenan rannan kuma duk girmansa a kasa muka aje shi ba wanda yake musu cewa aje shi a akan gado mun fara gajiya da shi kasa muka aje shi kuma gida ban tambaya akwai soro a sa maganin soro wurin ko kar ka sa soro su cije shi ba wanda yayi wannan magana akwai zafi ba wanda yayi magana shi dai an na tunanin yadda za a masa wanka duk waɗannan ka'idodin aje shi an san ya bar duniya kenan saboda ka ba nemi maganin soro fanka ma ba wanda ya da fanka wannan yana gaban kowa kowa ya mutu ma haka za a yi to waɗannan ayyuka kananan su za su sa mu cici mu fita cikin wannan bala'i matasa alisuna wallahi da alisuna za su tsaya za su jagirce abin da Allah ya ba su ba nan ba daga nan zuwa hasanin gashi an tabbatar da suna billahi lazim kagin dan shi ya daya ya shiga anguwa ba abin da su karatunsa an ce ana cewa an ce kaza amma shi tadda hankalin gwa tadda hankalin gwa a ce waye waye me an ce waye ya ce an kashe waye waye shi kare na ta tutu shi tadda hankalin ahlus sunna dan shi'a wanda baya son Allah baya son manzo Allah ga jahilci ga bakin ciki ga kariya amma duk da haka ina baku barazana me wannan amma ko kuma nan mutum ya gama SSL ya gama eh, abin na rigar ya gama gyamiya bayero ina nan har yanzu shi bai fara da'awan tuku ba ina nan ina yawo ina yawo ina sai samu aiki shi ya samu aiki aure mace ya samu dan dakin kamar kaburin nan lokacin zai tunani zai zai da'awa in kana gan hayoyin gidan nan ba kabri mai bambanci da wani ya kai ne dubu saba'in dubu dare amma ka ya shiga ban daki jikin za a bude masa kofa kenan wannan gidan ne ga filin da muke da shi amma Allah ya mana ukuba an gina gidajen an fiye kadan nan da dan sai an fito da daki an fito da daki na an yi wannan yoyo yana zuba kamar ya kaya sai lalace da gas ne duniyar ki na ban je lahira ba ga zafin tsiya waɗannan ga birin amma mara uku ba zuci dan kasuwa zai doko kamar masallaci ya gina gidaje kamar guda bakwai a ciki taimako an zaba hayan kowane shekara kara gidan haya kowane shekara kara gidan haya ka yi aikin da ba za ka yi haya lahira ba shi ya fi maka alheri na ba ta kun gane wannan hadisin buhari ya rawaito shi Allah ya samu yi wannan ayyukan don samu yadda wurin Allah na'am باب في فطر العشر قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن العامش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائل العشر قط to aksi ne amana ilimi ne sahabai suna da amana ilimi sun ce ba da azwagi nabi sallallahu alaihi wasallam sun ce manzan la azumi ko na tara an samu wasu kuma sha fada shi sa da dan yana da hankali ba zai taba sahabai ba lokacin da manzan suke tare da sahabai ba ka na dan shi an baya nan shi a doko a jisi manzan Allah daga wajen sahabi kuma ka fassara inda ka gin dama ya sha ka haife ka wani kasa a cikin kasan yamman na wani ya bugu mu yau cewa an ce abin nan papa manzan Allah ba shi da a hamza hamza papa manzan Allah ba shi da jisi in shiya kenan bai a jisi ba ai eh, ba shi da ma hadisin nan bai ruwaito hadisi ba duk ahli hadisin ahli baita an danne shi an ce shi na lima ba shi da hadisi jahilai musnadin imam ahmad imam ali kawai na da hadisi guda 400 musnadin imam ahmad kawai ka kirga hadisin shi na bakar ya kai diri kuwa a duniyan nan ba wuri kafin ma manzala a masa wahayi tare da shi na bakar kirga hadisinsa waɗanda kyansa ne a cikin al'umma kyansa ne za su cuce jahili kyansa ne wallahi faz ne wallahi ina ruwan da ce na na shi farko dai ina ina ina habasha kuma yazo ya mutu da wuri kuma ba tashi rubuta hadisi ba shi lokacin tabi'ai amma ana cewa an danna hadisan wa zai danna hadisi in za a danna hadisi za ka hadisin da a ce manzan la ya ce ali Allah yana son sa ali kuma yana son Allah manzo Allah ina son ali ali na son sa sabai suka ruwaito wannan hadisi sabai suka rawaito hadisi suka ce Hassan da Husaini su ne shugabannin matasa a janna sabai suka ruwaito wannan hadisi sabai suka rawaito hadisi da na Fatima ita ce shugaban mata a janna sabai suka ruwaito shi ba wani dan shi'a bane ba wani dan Iran bane don me na bakin ciki kuma suka yaudaran mu aka hada da makiyar nan cewa wai an ce na gidu eh, a nan karnin iblis zai fito to ruwayan buhari an ce na gidu tudu ne ruwayan buhari ya ce kasan iraq ne can karnin shaitan zai fito karara aka bada don an ce na gidu ne ruwayan muslim kenan na gidu shine kan tudu tamar ruwan buhari ya ce karnin shaitan zai fito kasan iraki sa'aha aka fada me za ka ce ina nan buhari duk legiman duniya ina ake fitowa da yanzu a ci aka kashe jika manzana a ci aka kashe nadi me ba yi ba inda sa nake gaya maku wallahi ku tambayi matanku shi an cin da ake shiga da ku a gidajenku ba ku sani ba kana za ce ai ba ba ba wani shiya ba wallahi suna nan suna bin gidajen kana da kanwanka bazawara ka san kai na take tafiya saboda duk zanga-zangan da ake yi mace ta yi zage-zage ba ta samu auren ba ta yi tafi ta yi fanci bakinta ta tafi asibiti ziyara ba ta samu auren ba tana nan to zanga-zanga za mu aure mutu'a tana zaune kafin ka farka an aure ne ta allah ke ka ke kanka na wannan hadisin muslim na da ibn huzaima tirmizi ya inganta shi to malamai suna gan cewa ita na aisha lalla ta fara wannan lokacin kafin ta sani ka'ida wanda ya tabbatar da nasi da wanda ya kora a karba wanda ya tabbatar da shi wanda ya kora lalla bai gani ba wanda ya gani shi fara nasa na fata an gane na'am باب bi صوم عرفة بعرفة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حوشب بن عقيل أم هدي الحجري قال حدثنا إكرمة قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ce babu fi arafa bi arafa wanda ya arafa shi ya azumi rana arafa ya arafa ga ana arafa cikin ranar shi tashi da azumi shi na ake shi ya tabbata ko bai tabbata ce hadathana Sulaiman ibn Harb nan haushab ba haushab na mai da'ifi mani ibnu Akil an Mahdi al alhajiri. ku jalla Mahdi al-Hajri na Ikrima kala kunna inda Abi Huraira fi baiti muna tare da Abu Huraira a dakinsa ba laifi bane malaminka ko abokinka ga shiga da shi dakinka ba laifi bane ba koyaushe ake karbi mutum a cici ba wani kullum duk amanan ka cici zai ringa karban ka wa shi kulle yake yi kuma zana sallallahu alaihi wasallam shiga dakinsa amma ba kowa da kowa ba ne. don ka shiga wani mawukaci a dakin ka gobe shiga zai ko salama babu amma manzana Allah sallallahu alaihi kan shiga da mutane a dakinsa a zauna ma dama iyalinka suna cikin hijabi wannan shine daidai ta ce kunna inda abi hurairah fi baitihi fa haddathana anna rasul sallallahu alaihi wasallam naha an sawmi yawm arafa bi arafa shaka zanta mana cewa manzo Allah ya hana yin azumi wanda yake arafa ya sai arafa ya na azumi to wannan hadisin da'ifi ne hadisin da'ifi ne shi mahdi alhajiri majhul ne shi sai ibn qayyim ya dafa wannan hadisi ko fa abu da yake abinda za ka iya cewa manzala bai yi ranar ba amma bai hana ba akwai ibadan kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa faranansa ya shiru shine azmi daud bai tabbata manzala yi shi ba amma ya faɗa bambamci da yan bida'a shine manzala kan kwadaita da mu abu amma ba lalle yi shi ba to amma bai kwadaita da shi ba bai yi shi ba to ba da mamu yi shi Ya yi. ya fada fararen azumin arafa shi sa wayansu sahabai kama abdullahi ibn zubair da usman ibn abi as suna yin ranar arafa to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba amma umuman ya ce azumin arafa ga ladansa to za mu zo wannan amma jishin wannan da'ifi ne na fata an gane to saura kai kana taimana abubuwan to ba laifi insha Allah saura daya muna cikin karatu ga babban malam malam pakistan shugaba alusuna wa jama'a awal mara ya kawo ziyara ce zo idan taba ibaku komici daya ne aishe ka shigo ba shi wuri don ai ba zai ba ko salamu alaikum ka masu eh ba shi wuri dan ko kabbara ne o oh, kamfanin kake ma a wariyo ko magana da yanka yi السلام على خير محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه gaskiya ba wani abu da za mu kara fiye da fa'idoji tarin ilimi da allah ubangiji ya kaddara mu amfani da shi a wannan darasi da wannan malami da albarka ke gabatarwa lokacin da malam yake maganar ana umar ina aka kai hadisin abbas na abdulmutalib sai ya tuna min lokacin muna madina wasu matasa suka zo daga iran suka same mu a dakunan muka sauke su suka ce abin da ya kawo su sun zo ne saboda suna neman haƙƙin bilal haƙƙin bilal kuke nema suka ce ne eh. to menene abin da aka yi bilal a ce sun karanta tattaban sunna ga abu da yana da ɗaruruwa ko dubannin hadisai abdullahi dan umar abdullahi dan abbas suka ƙirjiga amma to ina hadisin bilal zai ce wannan aikin na babba ne ya kamata mu ma mu shigo ciki amma muna ba ku shawarar mu dan fadada domin na da shi ma sai abubakar hadisan nasa a matsayinsa na duk za a ce da kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ma'abu abubakar wa umar خرج رسول الله صلى الله wa ma'abu abubakar wa Umar amma ka duba hadisan sai na abubakar sai ka gansu ba su kai kawa ba rabin rabin hadisan abu huraira da ce to wannan aiki na neman haƙƙin waɗannan bayan allah ya kamata mu tashi ne shi amma tambaya a wajen wa za mu je mu ci kuma ya ba mu wannan su waye ce jin sun sun danne wannan haƙƙin wanda yanzu za mu je mu ce ku kawo haƙƙin nan da kuka danne sarakunan makka ne suka danne ko malaman saudiya ne suka danne inda na ga kun zo saudiya neman haƙƙin bilal ko kuma malaman madina ne a ina ne haƙƙin yake mu tashi mu tafi neman? suka ce a ah, ai din larabawa ne da ce to larabawa ne da muka bulari da sai cikin shi kenan mu ce muna neman hakkin bilal da hakkin sayyidina abubakar da yi. to haka kullum tunda abin da yasa suka ce mana hakkin bilal tunda mu ya fata to bari a gaya mana an danne hakkin bilal a matsayinsa na bakar fata saboda an tsane shi don bakar fata ne ake kawo hadisansa to kuma wallahi da kamar da malam yake gaya mu haka nan kullum ina ne za a samu a yi magana domin a tada jina domin a cusa maka yin waɗannan bayan Allah sahabban manzon Allah aikin kenan amma wallahi kar ku tsorata ba sa yin nasara kamar yadda kuka Allah yana musu sai sun yi sama sama sama sama sai Allah ya rikito da su sai sun fara dagawa sai Allah ya sake rikito da su tun da suka fara haka Allah yake musu kuma haka Allah zai ci gaba da yi musu ni kawai shawara ta gare mu duka mu yi la'akari da abin da yake samu na rasuwar manya-manyan malamai daga wannan ya tafi wannan ya wanda Allah ya kaddara ya asasa wannan masallaci bai san masallacin da zama yadda yake a amma dai shi Allah ya amfani da shi gurin ya fara kafuwa ya ce kuma duk yadda za mu yi dabara mu yi dabara mu yi dabara mu cike gurbin da ya mana zai mana wahala malam wani ba sai na ambata suna ya fi malam wani ya tafi ba wanda bai bar mana gurbi ba ba wanda bai bar mana gibi ba me ya kamata mu yi ne abin da malam ya fi kan da mutuwar nan ba ta sallama ko da ciwo ko ba ciwo ko kai jika ne ko kai kaka ne ko kai ɗa ne ko kai uba ne ba ruwanta tana iya ɗaukar wanda aka turo ta ɗauka kuma dole ka tafi duk inda ake wa kangara ake wa Allah kangara babu magana mutuwa Allah yana iya cewa ka yi masa bauta ka ƙi a ce kai azumi ka ƙi a ce kai sallah ka ƙi don Allah ya ce ka mutu ka ce an ƙi dole ka mutu to tun da dole za ka mutu ka yi tattalin da zai maka amfani na biyu waɗannan bayan allah mu liƙe musu kun ga wannan ya tafi wannan ya tafi jiya da muke ƙaunarsa muke son iliminsa in ya tafi shi kenan to in muna bari suna tafiya ba mu koya ba daga gare su ran da muka yi waye gari ba mu da su mu kuma ba mu iya ba abinda in bida suke so kenan sai ta yaɗa ƙarairayi a ce ga wata sallah na a biyu in kai za a baka ladan annabi dubu saba'in kowanne ya isa da manzanci annabi dubu saba'in da ya sallah na a biyu to ina mana fata alkhairi ina jan hankalinmu akan abubuwan da na yake jan hankalinmu mu dage koya dage mu rika koya ba mu zo duniya dan kawai mu nemi kuɗi ba ba mu zo duniya dan kawai mu nemi ita duniyar ba ba laifi ba ne mu nemi kuɗi amma kuma mu rika neman kuɗi da manufar gina mu gina mu domin nan ne zama bambanta da wanda ba mu ba Allah ya mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga inda